وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحق مسلمين هنا روكم الله سبحانه وتعالى دي كرب أمانا أتاوى وان أيكم من الخير غافر تامنا كرا كرمو دا زنبرمو دا تقي كامو يقارا من إيماني دا همة دا إخلاصي تكوارو فامنا أسيري بك إن دا مكشد مكشد دنيا دا لاهرة ما يبدا مكروكم الله سبحانه وتعالى ta azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله الله سبحانه وتعالى كامو يمي رمضان نأخ يوم na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan a suratu shu'ara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 يتبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل نعم الحمد لله أكراتم منجي آيوين دمك فسر نترش ترشن منجي تاكن فاتا دعك سامو تكادين فرعونا da waɗannan bokaye da ‘yan sihiri da suka zo a su annabi Musa alaihi salam da annabi harun da annabi musa sun zo su ci galaba a kan shi su kunyata shi amma fitowa ce kuma wanda Allah ya kaddara musu shiriya wa mata sha'una illa an sha Allah mutum zai fita da wata niyya daban sai Allah ya canja ya taba zuciyar shi daga wannan mummunan niyyan da ya fito ya aiwatar ta zamanto ita ce kuma dalilin shiriyan shi mutum yana fitowa da bakar niyya don ya zo ya halaka wani ya zamanto shi fitowa ne na halakan shi bai sani ba mutum yakan fito don ya zo ya yi wa al'umman musulmi makirki ko ya musulunci zagon kasa sai fito wannan ya zamanto kuma dalilin shiriyan shi ne shi Allah maɗaukakin sarki haka yake yi sun fito su zo su kure annabi Musa su kunya tashi a rushe addinin Allah subhanahu ta'ala shirka da kafurci da fir'auna ya samu ɗaukaka sai tashi kuma reshe ta juye da mujiya sai su in suka karɓi musulunci fir'auna sai ya ga kaman wata dabara ce aka yi annabi musa ne malamin waɗannan mutanen aka shirya don a kunyata fir'auna a bainan jama'a suka yi sujada suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka bi annabi Musa da kuma annabi Harun Fir'auna ya musu barazana suka ce babu komai mu fa imani ya riga ya ratsa mu ya mamaye zukatanmu Fir'auna duk abin da za ka yanzu muna ganin ka tamkar wani ƙwaro ne Allah ne a gabanmu da muke gani shine babba saboda haka je kai duk abin da za ka yi ka ce za ka yanke mana hannaye da kafafuwa ta sa'ani ka gicciye mu ka tsire mu a jikin bishiyoyin dabino je ka yi mukan babu compromise babu janyewa da baya babu ja da baya mu yi imani da Allah mu satan mu Allah ya sai mana abu da muka yi na shirka da rayuwar da muka yi kan kafurci da yadda ka tirsa samu muka yi challenging muka kalubalanci annabin Allah subhanahu wa ta'ala mun gode wa Allah da bai ɗauki ranmu akan wannan kafircin ba ya shirye mu zuwa ga hasken addinin musulunci to fir'auna tun da ya ce masa to za ku gani to ya je ya shirya yana mitin yana shiryawa yadda za a mutu kun san allamul guyub Allah masanin abin da ke ɓoye ya san duk abin da suke shiryawa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake a suratu Ali Imrana yace wa in tattaku wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum shay'an inna allaha bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki idan har kuka riƙe Allah kuka tsoraci Allah kuka yi haƙuri akan addinin musulunci nan wallahi duk kutun guila da makirki da ake kitsa muku da kafirai ke kitsa muku a nan duniya cikin gida Najeriya ko wajenta duk ba abin da zai shafe ku Allah ya ce ina sane da dukkan abin da suke shiryawa wallahu min wara'ihim muhit Allah yana zagaye da dukkan abin da suke aikatawa ilimin Allah yana zagaye da su to Allah sai yayi eh, sai Allah madaukakin sarki ya sanarwa annabi Musa abin da ake plotting abin da ake shirya masa da munakisan da ake shirya masa sai Allah ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wa annabi Musa wahayi cikin gaggawa cewa an asri bi ibadi ka fita da bayina bani isra'ila ɗin nan ka fita da su da daddare innakum muttaba'un fir'auna zai biyo ku wato Allah ya shirya ya tsara kai annabi Musa ka tattara banu Isra'ila waɗanda suka yi imani da kai kabila ɗinkan nan ka fita da su da tsakiyar dare ku fita innakum muttaba'un fir'auna kuma zai farka da jama'ansa za su fito su ma su biyo ku to fita ne da za su yi na ƙarshe babu komawa misira fita ce ta ƙarshe in ji Allah Allah ya tsara inda zai gama da fir'auna kawai farkon abin da za a yi annabi Musa ya fita fir'aunan zai biyo shi to tunda daga tsakiyar dare annabi Musa ya fita duk fita da dare ana kiran shi Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan wa asri bi ibadi asri ibadi bi ma'ana ku fita da dare innakum muttaba'un fir'auna zai biyo ku da rundunan su da kwansu da kwarkwatan su gaba ɗaya za su fita su bi ku Musa can annabi Musa fita da tsakiyar dare yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai da aka samu dab da asuba fir'auna ya farga cewa lallai annabi Musa ya fita to kun ga an samu tazara interval tsakanin su na waɗansu awowi fir'auna da ya fito da rundunansa suna bin sawun annabi musa da jama'arsa da banu isra'ila su kuma a lokacin sun zo dab da teku wato nile na misra wato kogin nile nilu na misra red sea kenan sun zo daidai wajen fir'auna shi kuma ya taso yana zuwa annabi musa yana zuwa wannan nile ɗin. to iska ga teku kuma koge a gabansu ga fir'auna a bayansu ine fa'arsala fir'aunu fil mada'ini hashirin fir'auna ya fahimci lalle annabi musa ya tattara banu isra'ila gaba ɗaya sun fice da daddare sai ya shelanta ya aika ko ina da ina kawai a fito gaba ɗaya a tattaru a zo a bi annabi musa da jama'arsa fir'auna ce inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wato waɗannan mutanen annabi Musa da jama'ar sa nan waɗansu ƴan ƙwari ne ƴan ƙwari ne qaliluna ƴan kaɗan za mu je mu murƙushe su mu nike su mu kau da su a doron ƙasa domin suna barazana da gwamnati suna barazana ga al'umma suna barazana ga mulkina su ba komai ba ne ‘yan kwari ne kawai wanda zamu mu nike su ka duba a hausa na eh, menene ɗan hakin da kare na shi zai tsole ma ido ku duba inda ya kira su yan kwari yan tsirari da ba su wuce a murkushe su ba wa hun lalle kuma tabbas in ji fir'auna lana lagha'izun sun fusata mu sun harzuka mu sun rena mu sun kai mu bango sun kure mu yau za a magance su a yi ta ta kare kawai wa ina la jami'un hadirun kuma ya kamata gaba mu mu haɗa kai mu yi hattara mu kiyaye mu yi hankali da waɗannan mutane idan suka yi ƙarfi suka yaɗu to fa misira za ta koma hannunsu misira za ta koma hannunsu Allah ce ka duba yadda fir'auna gaba ɗaya tsara mutanensa Allah ce fa akhrajnahum wannan sai ya zamanto ne fitonsu na ƙarshe gaba ɗaya in ji Allah sai muka fidda su min jannatin daga gonaki ma malam irin na misira inna ga gonaki kala kala kala kala shuke shuke ga sunan komai Ya shi nan an shuka shi ma hala ya nuna mu duba inda annabi mutane annabi Musa ta ce qalu ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u na rabbaka يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما فعلتم kuje misra duk abin kuka roƙa Allah fito muku da shi yana misra misra waje ne mai yabanya suna noma matukan gaske suna noma kayan lambu kala kala kala kala ‘ya'yan itace fruit kala-kala vegetable kala-kala suna noman alkama suna noman hatta masara ba abin da ba sa nomawa hectares ga sunan ana sun yi irin wannan abin na ruwa irin na kano din na eh, badauta ne ko ina na irrigation yawa za ka ga ko ina Allah ya ce fir'auna yana kallon kowa na kallon waɗannan shuke-shuken da ni'ima Allah ce haka muka zaro su muka fidda su daga gari Ba shuke-shuke nan jannat gonaki wa uyun da idundunan ruwa ko ina gashi nan muka raka su da wannan inji Allah wa kunuzin da taskokin arziki suna da gwalagwalai gold gold gold ga sunan babu iyaka ga dukiya wa makamin muka raba su da mukamansu fir'auna ana cikin mukami ana cikin mulki ana ɗanɗanan kujeran mulki ga fadawansa ana ji da mulki da ake gani duk duniyar babu irin wannan mulki na fir'auna tunda har yace shine ma Allah mafi ɗaukaka muka raba su da gonakinsu da idindinan ruwa ruwa mai kyau wanda ake sha mai gudana muka raba su da arziki da taskoki na dukiya na zinari da gwalagwalai da lu'u-lu'u. ga su sannan muka raba su da mukaminsu mukamai mukamai da suke kai na gwamnati madafun iko duk muka raba su da shi in ji Allah makamin karimin mukamai masu daraja da madafan iko su gaba ɗaya muka zaro su muka fidda su gaba daya muka kai su wani daji ɗaya da suka bar su su ko banu Isra'il da suka tsallaka kogin nan Allah ya halakar da Fir'auna da jama'arsa sai ce to banu Isra'ila ɗin waɗannan su yutan kuma su shigo garin su gaji waɗannan madafun ikon su gaji gonakin su gaji waɗannan dukiyoyin haka fita ne aka yi na iri yuton din nan kawai ku fita da suka fita waɗannan ala aka halakar da su su suka yuton suka zo suka gaji komai ma malan gashi regi suka gaji wannan wa kazalika Allah ce haka na tsara wa aurasnaha bani isra'ila muka gadan wa banu isra'ila waɗannan dukiyoyin na'am fa'atba'uhum mushrikin فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله ما أوكتين سركتي فأتبعوهم مشرفين fir'auna da ya tashi tarar da annabi musa da jama'arsa da banu isra'ila sai suka tarar da su daidai rana ta fito al-ishraq lokacin fitowar rana ku duba kun ga akwai interval sun fita tsakiyar dare sun yi tafiya fir'auna da ya tashi ya biyo su bai riske su ba sai da asuba bayan rana ta fito za a yi abun keke da keke ne ana ganin ayar Allah shi sa Allah ya gari ya waye rana ta fito to lokacin da suka zo bakin kogi haka na nayi, shi kuma fir'auna gashi can yana zuwa da rundunansa kawai ko ina ƙura ta turnike bayan su kai ka ce hadari ne ya ɗauro kawai saboda tsaban ƙura da banu isra'ila suka waiga suka ga ga fir'auna can yana zuwa da rundunansa nan kuma ga teku kogiya abin a gabansu ta ce to ba wuce yana cewa gaba menene yaƙi baya na gaba kura baya yaƙi wato mutuwa da kawai to a cikin jam'an yayin da waɗannan gurub guda biyu fatis guda biyu suka yi ido biyu da juna waɗannan suka waiga suka daga fir'auna yana tahowa shi ma fir'auna da rundunansa suna kallon su masu can kogi ya tare su ai za mu gama da su yayin da suka kalli juna suka haɗa ido biyu da juna ƙala ashabu musa sai mabiyan annabi musa mumunai ganin isra'il suka ce musa e inna la mudrakun an mu fa mun gama mun gama yawo kawai an gama da mu kawai to ya za a yi tsira gaba ga teku in mu fada mutuwa ne in muka juya baya za mu gudu ga fir'auna can ma mutuwa ne kala sai annabi musa ce kalla san ba zai yiwu ba ba zai taɓa yi ba saboda confidence da imani da Allah da yadda da al'amarin Allah ya ce inna ma'iya rabbi ubangiji na yana tare da mu a nan sayahadin zai sama mana mafita wallahi zai samu mana mafita Allah ba zai tozarta mu ba Allah ba zai kaskanta mu ba Allah ba zai dora kafirci akan imani ba Allah ba zai dora kafirai mushrikai akan mumunai ba Allah ba zai dora jabberin mutum akan annabin Allah ba wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin an zo inda Allah yace haƙƙi ne a kaina in taimaka wa mumunai wannan kalma manzon Allah sallallahu ya faɗe ta shi ma lokacin da ya ɓuya a kogon hira da shi da wa sayyidina abubakar lokacin da za su yi hijira larabawa da ƙuraishawa shirkan maka suka ba da raƙuma ɗari cewa a binciko duk inda annabi muhammad sallallahu alaihi ya shiga dead or alive a kawo shi a raye ko a mace kuma an ba da raƙuma ɗari jajaye garke guda za a ba wanda ya gansu wani boka ya jagorance su yace ana nema ana nema sai ce annabi muhammad sallallahu yana cikin wannan kogon wannan ramin suka leka kamar yadda littattafan tarihi suka tabbatar suna korewa sai aka ga Allah maɗaukacin sarki ya turo gizo-gizo ya yi saƙa ya nane bakin ramin sannan ga kuciya a gefe ta yi shekarta sannan ta kwai tana kwanci a kai sai suka ce ya za a yi mutum ya shiga bai kwaye waɗannan yanan gizo-gizon ba a ce ya shiga ga kuma abin na a kwance a kan kwanta ai da mutum ya shiga da ta tashi da duka wannan wajen an kwaye shi sai gina abubakar ya ce wallahi da na sunkuya haka ina hangon daga kwabrinsu daga gwiwansu zuwa kafansu ina hangen su duk sun tsaya a bakin ramin sai abubakar ya rasu ya an riske mu fa an riske mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana annabi sallallahu alaihi rarrashin abokin shi wato Abubakar Siddiq yace kar kai baki cikin komai kar ka samu damuwa damuwar sayyidina Abubakar ba wai shi ba ai za a kashe annabi da an kashe shi kuma musulunci ya mutu kenan yace la tahzan kada kai bakin ciki ya Abubakar kada ka damu inna Allaha ma'ana shi ma annabi Musa yace kalla inna rabbiya ma'i sayahdin Allah yana tare da ni yana tare da mu sayahdin zai saman mana mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah ya alƙawari duk wanda ya tsorace shi wallahi zai saman masa mafita idan ya shiga rinci malamai suka ce sun yi imani da wannan ayar wallahi magabata suka ce da sama za ta rubto a ƙasa ta karar da ƙasa ta manne sai Allah ya sanya wa mumini mafitar da ba abinda zai same shi ko da kwarzani matukan muminin nan mai tsoron Allah ne ya cika sharaɗin wa mai laha duk wanda ya tsoraci Allah ya ji Allahu makarajan zai sanya masa mafita wa ya ji Allahu min amrihi yusran ya sanya masa duk al'amarin da ake wahalan samun shi shi zai same shi a cikin sauki wa mai ya yarzuku ko Mai azurta shi ta yadda baya zarwa yarzuqu min haisu la yahtasib ko ga annabi Musa irin wannan imanin ake so kowane musulmi ya zama sai yana da shi idan wani abu ya taso maka wani irin rintsi wani irin matsi ka zamanto kana da confidence da Allah 100% cewa wallahi Allah maɗaukakin sarki zai samu mu mafita ya zamanto ana son wannan ana inda husni zanni abdi bi Allah ce ina son bawa na kullu ya rika kyauta kyautata zato da ni duk abin da ya same shi ce Allah na nan kuma zai iya mun Allah ce ni haka nake so bawa na ya rika mu'amalanta na amma kullum kana sha ina ina aina gama ina ina a ah, tawakkal ala Allah mana ai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah ya isa masa to haka Allah yake so idan kullum kana zamanto discouraged defeated minded a can cikin zuciyarka kana jin kawai ba za ka iya ba Allah ce a haka za ka zauna komai ba za ka iya ba kuma ba za ka samu nasara ba amma mutum kullum ya ce Allah na nan Allah na nan Allah na nan Allah na nan alhamdulillahi ala kulli halin muna gode wa Allah duk halin da muka shiga mun tabbata Allah yana tare da mu annabi Musa ya faɗi wannan with full confidence akan cewa nan dai ya gamsu Allah zai samu masa mafita ba zai tozarta shi ya tozarta mummunai ba da ya faɗi wannan Allah ya ga niyan shi da yanda ya ya ƙarfafu da Allah Allah ce fa'au haina ila Musa nan take yana rufe baki kawai sai muka masa wahayi muka ce ga way out ba mafitar ta zo Musa da ke ce mafitar Allah ce a nidrib da afakal bahara wannan sandan kan nan dai wannan 'yar sandan dai ka ɗaka ka bugi wannan kogin da ita yana ɗaukan sandan yana bugu ruwan haka an falaka sai ruwan ya daddare kawai hanyoyi goma sha biyu fakana kullu firkin kaɓaudil azim sai ya zamanto ruwan daga ƙasan teku kawai ya jare sai kaga ruwan ya daskare kowane ɓangare sai kaga kawai kamar wani irin babban dutse ne mountain irin manya-manyan duwatsun nan saboda kogi zurfi ne da shi idan aka ce ya tsage hanya ta buɗe nan ma hanya ta buɗe to wannan katanga wannan da wannan da wannan ɗin in ka duba daga ƙasan tekun ka duba sai ka ga sun rufe idonka kamar waɗansu manya-manyan tsaunuka ne da duwatsu kawai yashin gashi nan ya daɗe laka da taɓon da suke cikin tekun sun daɗe kawai ga yashi nan a bushe kawai yadda za ka ga kogi idan ruwa ya ya ya ya menene ya sani to haka kawai hanyoyi goma sha biyu iya adadin kabilun banu isra'ila wannan kabilan ta bi wannan hanyar wannan kabilan ta bi nan wannan ta bi nan wannan ta bi nan yadda ba za a samu cunkoso wajen tsallakawa ba duk abin da ya zo haka Allah yake gurufin insu gwargwadon gurgudun kabilun su din wa idh istaqa Musa liƙaumihi. a فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا كل أناس masharabu kowane mutane su je su sha ruwansu to haka kawai sai kogin ya daskare ma mala hanya ta buɗe sai ruwan ya daskare fanfalaka sai ya tsage kana kullu firkin kowane tsago idan ka gan shi yadda ruwan ya daskare za ta ɗauka kaɓɓaubi aikal jabali al'azim kamar duwatsu ne manya-manya wa azlafna sammal akharin Allah ce da ya datse sai annabi Musa kai muka ce ya shiga da al'ummansa da mabiyansa suna tafiya suna tafiya sai suka je tsakiyar tekun sai shi kuma azlafna samma al'akari sai muka jawo su kuma su fir'auna kamar yadda Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin uzlifat shine aka jawo aljanna ga masu shiganta a filin hisabi sai muka jawo fir'auna da mutanensa sai suka zo gaban su kuma suna hangen mutanen annabi Musa da shi annabi Musa a can tsakiyar teku shi kenan Allah ce da muka jawo su suka shiga suna tafiya suna tafiya suna zuwa tsakiyar su kuma waɗancan sun tsallake gaba sun tsallake gaba shine wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in muka tsallakar da annabi Musa da duk waɗanda suke tare da shi gaba ɗayansu ko mutum ɗaya ba a rage ba ko mutum ɗaya ba a bari a baya ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala kun ga suna dama akwai distance a tsakaninsu suna tsakiyar teku waɗannan yanzu suka zo gaban waɗancan suna shiga gaban suna zuwa inda waɗancan suke a tsakiya waɗancan kuma sun riga sun ne sun tsallaka he suka zo tsakiyar teku sun ma'agharatna al'akharin sai muka halakar da fir'auna sai muka ce ruwan ya narke ya haɗe yadda da yake innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun umurni ne na Allah harufa guda biyu kafin da nunun kawai duk abin da nake so in ji Allah sai kun ce kasance kawai kun kasance fa ya kuna ga abun ya kasance komai Allah yake so yayi da kun fa ya kuna lekas guda biyu kawai ruwa ya barke ya haɗe ya dawo kaman da ya tarar da su fir'auna a tsakiya in ji Allah subhanahu wa ta'ala muka halakar da su mai fir'auna yayi da ya sha ruwa قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فرعون ده يشاروا يشاروا يشاروا Allah fa mafi ɗaukaka yake kiran kansa, sai ga shi ruwa ne makawai ya riƙe ruwa ne ya riƙe ya sha ruwa ya ce, imani babu abin bautawa da gaskiya sai wannan abun da annabi Musa da Haruna suke bautawa din kalman shahada yayi kalman shahada ta Allah ce al'ana fir'auna sai yanzu a daimini mun neme ka da imanin nan tuntuni sama da shekara arba'in muka aika annabi Musa eh? mu tura maka shi yau mu aika yau mu kawo aya ka fito ta nan mu maka aya ka fito ta nan ka filale ka zille ka fita ta can ka kulle can aya ta bi ka ta juyo ka ta zarce ka yi nan sai yanzu da ka ga mutuwa fir'auna al'ana wa kad afaita qablu sai da kai ta sako kai ta kafurci kai ta abin da kake barna da kake jama'a da yanka ƴaƴan banu isra'il fil bilad fa aktharu fiha al fasad yau sai yanzu da muka kama ka ka ga mutuwa yanzu ne zaka fita kalmar la ilaha illallah Allah ce bata karɓu ba muwa mun lokacin da muka so ka da imanin kaki yanzu kai ma da ka so imanin mu ma mun ki shine falamma zagu ba qulubahum yayin da suka da zukatansu suka juya wa imani baya mu ma yi muka juya musu baya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun eh da suka juya muka juya musu baya mu ma inji Allah mun soka da imanin nan fir'aun mun soka mun tura annabi Musa fa hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fa wa asa thumma adbara yas'a fa hashara فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى التي ناتي كربان إيماني فاليوم يو إن فرعون ذاك موت ننجيك ببدنك وذا متآمو غنغن جكينك غاوانك muyi preserving ɗinta mu ajiye ta muyi reserving ɗinta mu ajiye ta ba za ta ruɓe ba litakuna liman khalfaka ayatan domin ka zamanto wa'azi ga ire-irenka masu mulki masu tsagawa masu kama karya a wajen mulkin ya zamanto wa'azi a gare ka su kuma masu kira zuwa ga Allah da mumunai masu tsoron Allah shi kuma annabi Musa da mabiyansa su zamanto musu aya su zamanto suna da ƙarfin cewa Allah zai iya taimaka musu in bala'i ya zo ga duk mai da'awa duk mai kira zuwa ga Allah mai bin tafarkin annabawa Ka ga tarihin annabi Musa da abinda Allah ya yi wa annabi Musa zai samu ne karfafuwa cewa lallai shi ma Allah yana tare da shi mabiya musulmai masu tsoron Allah su ma za su yi koyi abinda aka wa banu Isra'ila mabiya annabi Musa su ma za su samu karfafuwa cewa lallai in mutu yana kan ta ake madaidaici Allah ba zai tozarta shi ba kafiri kuma mabiya irin fir'auna masu tsagawa a mulki masu kama karya to duk ran da suka samu kuderan mulki da madafun iko to za su yi taka tsantsan fir'auna ya zamanto musu menene abun wa'azi abun gargaɗi. kowa sai ya shiga taitayinsa ji Allah subhanahu wa ta'ala da amma adama Allah ya ce suratul nisa'i innama taubatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin kuma yatubuna min qaribin fa ulaika atubu Allah alaihim wa kana Allah aliman hakima amma wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha habara ahaduhum al-maut qala inni tubtu Walallazina ya mutu lalladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima Allah ce bayan Allah da nake karban tubansu su un musu sune wanda suke ayyuka a bisa rashin sani a bisa jahilci daga lokacin da wa'azi ya zo musu suka gano abinda suke a ce kuskure ne suka tuba Allah ce ina yafe musu amma ana yafe mutanen da suna aikata mugayen ayyuka ana musu wa'azi suna ƙi suna ƙi su ƙi tuba sai sun ga mala'ikan mutuwa ya sauka musu sun fara irin gargara da min sharin mutuwa in nan ido ya kafe suna irin min sharin nan ce sun tuba yanzu iri yadda fir'auna ya yi kenan to Allah ce ba na karɓar tuban waɗannan in mutum har ya kai gargara min shari mutuwan nan ido ya kafe ba na karɓar tuban shi haka nan wanda ya mutu yana kafiri ya cewa ya zo kiyama ya Allah na tuba a yata mun dan ya ga Allah ga jahannama Allah ce wannan ma aikin banza ne ba na karɓar to irin tuban da fir'auna yake nan kuma mala'ikan mutuwa ya shaƙe shi tukuna ya ce ya tuba ya tuba ba zai sake in ba zai sake ba zai ma dawo ne ba zai ma dawo ba to Allah ubangiji mana muwafaka Allah yake inna fi zalika lallai cikin wannan kissar da ta wakana tsakanin annabi Musa da Fir'auna tun farkonta har aka zo wajen halakan Fir'auna la'ayatan ya ishi kowane ɓangare aya. ya ishi mutane wa'azi ya ishi mutane la'akari duk wani kafiri mai mulki to wannan rayuwar fir'auna ta to masa aya da aika aikan shi masu koya musu baya fir'auna ya zamanto musu aya magada annabawa malamai masu da'awa masu kira zuwa ga Allah tarihin annabi Musa ya zamanto masa aya cewa lallai Allah maɗaukacin sarki ba zai tozarta su ba mabiya mummunai masu bin wa'azi da gaskiya mutanen banu isra'ila su zamanto musu aya cewa lallai in suka tsayo akan gaskiya duk bala'in da ya zo Allah zai fidda su ya zamanto ma kowanne aya amma wai duk da wannan ƙasar fir'auna da musa da yadda ta kaya wai ga mutane nan birjik wa ma kana aksaruhum muminin wai har yanzu mafiya yawan mutane ba su imani abun mamaki in ji Allah har yanzu mutane ba sa imani wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwa al'azizur rahim yawa ya isa lallai ubangijinka can da yace mabuwayi ne in ka ce za ka taɓa shi zai buwaye ka ba za ka iya da shi ba zai gama da kai to bayan Allah ya gama da fir'auna da rundunansa gaba ɗaya. sai ce ba na ce muku inna rabbaka lahuwal azizu ba ba na ce muku ubangiji shine mabuwayi shi ya buwayi fir'auna da mabiyansa ya gama da su ko bai gama da su ba arrahim bai yi rahama ga annabi musa da mabiyansa ba to shi haka ne in ka bi shi ka bi ɗa'idan shi ya maka rahama ya kare ka in kuma ka taɓo shi ya maka irin yadda yi wa fir'auna ya buwaye ka ya gama da kai akwai darusa da nike so mu samo a nan mu duba sandan annabi Musa nike so mu duba da kyau duba na la'akari annabi Musa dai wannan sandan shi mai kiwo ne yana kiwon dabbobi yana kiwon tumaki mai kiwo sai da mai kenan sai da sanda annabi Musa lokacin da Allah ya kira shi ya ba shi annabci ɗin ya tarar da shi shi mai kiwon dabbobi ne kuma da sandan shi ke ratayawa yake yana tokarawa da wannan sandan Allah ya tambaye shi me wannan sandan take maka ya Musa me kake da ita ka nake na fadan saba ta a wuya haka ko in to ta haka idan na gaji yanda Dauda Platan ke da sandan shi ko kuran shi haka ya dan jingina a jiki sannan na biyu yace ya Allah ina kakkadewa dabbobi na ganyen bishiya da wannan sandan in bugo shi in bugo shi in kakkako su ci waliya fiha ma'arib ukra ina da wadansu yan bukatu da nake da sandan Eh, in ina tafiya dai ga dan maciji ya taso mu dan bige shi dan in nan kaza zaun dan bige shi Za ka kan nan dai suna taimaka mun ya Allah to Allah sai yana so ya ya amfani da sandan ya wannan sandan ni kuma zan sa mata waɗansu ababen amfani su kuma bayan naka ya Musa wannan sandan za ta karya daula gaba ɗaya daulan kafirci da ita za ka karya daula wannan sandan za ta abin mu duka farkon sandan nan sai Allah ya fara mai da ita macijiya murci kenan da wannan sandan dukkan masu sihirin nan Allah ya shirye su da wannan sandan annabi Musa ne yayin da ya jefa sandan ta zama to ku murci, ta haɗe duk abin da waɗancan bokayen suka jefa da igiyoyinsu da sandunansu fa'ulkiyar saharatu da sandan nan Allah ya shiri al'umma waɗannan bokayen da suka yi fice wajen bokanci da ita Allah maɗaukacin sarki ya shirye su na biyu sandan nan dai da ita ce annabi Musa ya tsaga musu ruwa suka sha wa izi saka Musa li qaumihi fa kunna birbi a al-hajara fanfajarat minhu ta asharata aynan qad alima kullu unasin mashrabahum lokacin da suka yi ishi. suka tsallake kogin nan sun zamanto a cikin sahara stranded cikin sahara ga zafi ga babu ruwan sha ga babu abinci babu gidaje babu menene wa zallanna alaihimul ghamama Allah ce muka saukar da girgije mai sanyi yana bin yana musu inuwa anzala alaihimul manna wasal muka saukar musu da abinci da naman tsuntsaye almanna wasalwa da abin na ice cream menene suna ta sha a dajin nan nan kuma ruwan eh, ruwa kuma gashi na dutse saban nan ne sai wannan aiki aiki na na gaba da sandan nan ta yi shine a ah, da ita Allah ya karya mulkin fir'auna da ita Allah ya karya mulkin fir'auna duk jabberancin fir'auna din nan yayin da ya daki wannan tekun tekun ya dare sandan nan ne sai wannan aiki fir'auna da ya zo ya shiga ya ga waje abun nan waɗansu malaman tafsiri da suka suna cewa ma fir'auna da ya zo bakin gaba zai shiga tekun ya ga tekun ya daddare yana sandare sai da wani ɗan alfahar ya ce dole ma Allah da kansa ne ya zo eh sai da wani irin ɗan alfahari dole eh mu ne ai muka iso dole ma kogin ya san da zuwan mu ya tsage ina fata an gane ko da ya shiga sai kogi ya me ya haɗe sannan dai ta karya fir'auna ta karya mulkin fir'auna ta zamanto sanadiyan shiriyan waɗansu sanadiyan halakan waɗansu kaga fir'auna da al'ummansa da rundunansa sandan ne ta zamanto sanadiyan halakansu bokayen nan kuma da suka zo za su yi jibe da musa sandan ne ta zamanto dalilin shiriyansu tana aiki positively and negatively sannan ga shi nan ayoyi daban-daban shine idan Allah ya ba wa mutum abu ya riƙe kada ya rena shi in Allah ya ba ka ka riƙe yau ga sanda ga rananta ina fata an gane ko to na sa buga misali da katin zaɓe waɗansu shekaru sun kai goma nake ji nace kaga katin zaɓe nan da Allah ya kawo mana a yanzu to da shi ake sauke mutum da shi ake koran duk wani shugaba da shi ake koran shugaban ƙasa da shi in ka buga ta aka danna suka yawa sai ya sauka ba bindiga ba hayaniya ba zanga-zanga babu komai katin zaɓen nan yau in kana so ka yi withdrawing kuɗi katin zaɓe ne in kana so ka tura kuɗi katin zaɓe ne kai duk rayuwa yau ta koma kati duk rayuwar al'umma sai Allah ya tattara ta sanya ta a kati sai musulmi duk abin da aka ce zamani ya zo da shi musulmi kada yi wasa da shi ya zauna yau in asibiti za ka je ma wani sa'i kati za ka tura a buga kawai a duba yau ga shi national identity card din nan komai naka an jona shi da shi passport in kana so visa in kana so hawa jirgi in kana so kwamfuta shiga wata ƙasa menene katin nan za a soka ya nuna komai naka withdrawing na kuɗi katinka ne transfer na kuɗi katinka ne asibiti kati bildin nefa kati menene za ka biya kati zaɓe kati komai ya tattaru a wannan ɗan katin gashi ɗan haka inda ma sai ɗan amfani wani ɗan ƙarfe ne haka mai ƙyalle haka smart card an daidai wajen ne kawai yake samun kwanta kaga komai naka ya abin nan saboda haka idan Allah ya kawo abu zamani karka to kai daban ka mallaki duk abin da ake mallaka ka ajiye shi yanda annabi Musa nan shi ya nuna iya amfanin da ka sabbin da take masa sai Allah ya ce wannan yana iya karya daular kafirci ma yana iya koran maka fir'auna ma da rundunansa kuma an yi haka din Tana iya shiga hatsari kuma wanda ka ga shi teku wajen mutuwa amma da sandan ya yi amfani ya tsallake shirya na al'umma ma zuwa ga Allah da tauhidi da kaɗaita Allah ma sandan ne sababi saboda haka in Allah ba mutum abukar musulmi ya rika zama komai ana kawa a kasa a cikin ƙasa kai ka zauna ka nuna kai daban ne kada mutum ya yi haka Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka yanzu idan Allah ka maka shugaba mai adalci ka zaɓe shi katin nan dalili idan aka ka muku transformer aka gyara wuta me ya sababin katin ne idan aka gyara tattalin arziki aka gyara makarantu aka me dalilin kamar makaranta ka je ka bigi kawai bangon da kace he kaga kawai azuzuwa sun tashi ka je ka buga transformer da kace he kaga wuta kawai ta zo ka je ka buga famfo sai ka ga ruwa yana kwararowa ka buga nan ka buga nan sai ta zamanto silan rayuwan al'umma da samun sana'a da natsuwa da musuluntan waɗansu da barin waɗansu ɓarna da menene bandesiri saboda an samu adalci komai ana balansin yanzu babu wata matsala katin nan ne sababi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka Allah madaukakin sarki ke fidda wannan abu ina fata akwai saura mu je واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين نعم a kafin mu shiga waɗannan ayoyin ina jin kansu za mu tashi gobe wannan kissar fir'auna da annabi musa ɗin mu ɗauko kisan fir'auna ina ya shiga ya halata? ruwa ya furta kalmar la'ilaha ilaha illallah ta karɓu mu ɗauko annabi yunus alaihi salam wanda ya shiga kogin nan tekun nan kifi ya haɗiye shi shi ma ina ya faɗa ruwa da ya shiga tekun ya faɗa cikin tekun kifi ya haɗiye shi me ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az ya fada yace ya Allah na ce da babu abin bauta da gaskiya sai kai ya furta kalmar la ilaha illa ko bai furta ba yace ina confess ne Allah inni kuntu min ni na zalunci kaina wa'ani annabci je in wa'azi na yi fushi wai don mutane ba su karba ba na basu na zo zan hau jirgi in tsallaka in basu ka sauni ta in kana wa'azi aka ci ma mutunci ka ce kai kowa ma ya kone na ma bar wa'azin don koma wata sana'a irin wannan wai kular to shi wanda Allah ne ya tura shi je ka kula da su wai sun kular da shi ya yayi su imani sun ki kuma yasu musu alƙar iba su imani nan da kwana uku kaza zai same su bai haka da Allah ba bai roƙi Allah ba kwana uku ya wuce suka yi ta mai gwalo suka yi ta mai izgili ba abin da ya sami ga munan daram ko mura to shine ji haushi ya je ya hau ruwa zai tsallaka shi ma ya faɗa ruwan aka ture shi kifi ya haɗe shi kuma shi annabin Allah ne wancan kuma kafiri ne ya faɗa ruwa mushriki amma dukkansu sun furta kalmar ne. la ilaha illallah me yasa kalmar la ilaha illallah annabi Yunus ta karbu amma na fir'auna amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin har yace na ma musulunta kawai na ya furta kalmar shahada yace na musulunta sai Allah ya faɗi dalili shi annabi yunus Allah ce walaula an kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ba don a rayuwarsa ba mutum ne mai tasbihi mai takbiri mai hailala mai istighfari mai yawan neman gafaran Allah mai tsarkake Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar mutumin kirki ne mai yawan kusantan Allah da ba don haka da rayuwarsa take ba wallahi da mun bar shi a nan cikin kifin na har ranar tashin kiyama yana cikin teku amma albarkacin mutumin kirki ne da ya fada hatsari yau sai muka duba previous menene ayyukansa na Allah mutum ne mai tasbihi da tahmidi da hailala shi kuma fir'auna al'ana wa kad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin duba yanzu ne zaka musulunta ka furta kalmar la ilaha illa fir'auna bayan kana cikin saƙo maɓarnaci irin ka a da babu yanzu ka zo ka musulunta ka samu aljanna shortcut eh? eh? ka rayu a kan ɓarna ya Allah ya sifanta fir'auna wa fir'auna zil autad yana da waɗansu turaka da yake ɗaure mutane ya bankare su ya azabtar da su har su mutu alladina tagau fil bilad wanda sun wuce gona. gona da iri wajen ta'addanci wa mutane a doron ƙasa fa'aktaru fi hal fasad sun yawaita barna a doron ƙasa to shi mutum ana la'akari ya yake a da safi ya fada bala'in nan a mutumin kirki ne mai yawan ibada ne mai kaza kaza mumini ne salihi ne qaniti ne sadiki ne mutasaddiki sa'ini ne mai tsayuwa ne kaza kaza Allah ce ku taimaka masa bawan Allah ne na gari lokacin taimaka ma iri waɗannan yayi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin lokacin taimaka mumunan ya zo shi kuma wancan ya rayuwarsa take mabarnaci ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah ce zunubansa ne suka kama shi yau eh, dama mun ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu Allah yana jinkita azzalimi sai ran da ya kama shi ranan ba zai iya kukuta ba Eh, tashasu absaruhum zaka ga idon su kuma ya rena fata to shi yasa bambancin da fir'auna ya furta kalmar la ilaha illallah bata amfane shi ba domin kana minal mufsidin shi kuma annabi yunus shi ma ruwan ya fada ga shi ya ce la ilaha Allah ya karba masa sai Allah ya ce kana minal musabbihin yana cikin masu tsarkake Allah subhanahu wata'ala wannan shine bambanci din Allah ubangiji mana muwafaka Allah ya samu dace na'am alhamdulillah za mu tashi guda kiskan annabi wani ne annabi ibrahim ya mu rufe chapter annabi musa a wannan ayan a wannan suran kenan da fir'auna sai jama'a su je su yi ta la'akari da darussan da suke ciki da abubuwan da wannan iskan akwai abubuwa da yawa da za a amfana Allah ya datar da mu da kare mu to za mu zo bangaren tambayoyi ga tambayoyi guda biyu sun iso hannu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah kara malam albarka amin malam ga sadakan dubu ɗaya ina neman addu'a Allah ya yaye mun matsaloli da suke damuna Allah ya albarkaci malam mun gode Allahumma amin muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yaye maka ya maka albarka ya sada ka da dukkan alkhairi kuma ka rika tawakkali ka rika dogaro ga Allah ba abin da ke samun mumini face wani alkhairi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala alheri ne gare shi Allah baya jarraba mumini da musulmi da waɗansu matsaloli face kafara ne a gare shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara dangana ga Allah a ƙara haƙuri ala inna nasarallahi qarib insha Allah za a fita daga waɗannan matsalolin Allah ubangiji ya ƙara rayuwa albarka takarda da biyu tana ce assalamu alaikum Allah yi wa malam albarka kuma ya ƙara ilimi mai amfani Allahumma amin malam ina baran addu'a ga iyayena da fatan Allah ya gafarta musu kuma mu ma Allah ya yi mana maganin matsalolin rayuwa amin Allahumma amin Allah jikan iyayenka ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu da wanda muka sani da wanda ba mu sani da dukkan al'umman musulmi na duniya Allah biya ma kowa buƙatar shi ta alheri ya kare shi daga dukkan wani sharri da fitina da yake tsoron shi Allah ba mu ƙasar mu Najeriya zaman lafiya Allah dawo da albarkatun wannan ƙasa namu mai albarka Allah ya shirye shugabannin da Allah maɗaukakin sarki bisa ikonsa da kuduransa. ya azurta mu da su Allah ya taɓa su ya nuna musu abin da ke daidai ya ba su ikon bi ya nuna musu abin da ba daidai ba ya ba su ikon bari Allah azurta su da masawarta na gari na kwarai rigingimun da muke fama da suna rashin tsaro Allah ubangiji ya yaye mana Allah ubangiji ya shiri masu yi din in ba masu shiriwa bane Allah ya raba su ya raba al'umma da sharrin su gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh